yadda ta kasance a shirinmu na baya. Baby ko na mai magana ba zai ganna ba, kuma ba zai ji magana ta ba. Kai ne tsohon mijinta ba, dama ba na son. Karala da kata. Ba zan taɓa ƙyale ku ba. Ka je ka yi shaye-shayen ka zo nan kana ta surutu kai kaɗai. Gwanan ba kai wani wanda aka kashe ƙaushe ne. Ina da rana kuma za ka gani a ƙoƙon shanka. Ba wani bugaci. Ah, brother ku yi nin dan gida ne wallahi ba mu shirya ba kawai ni ki mai da ni gida sunan shi na modika ne kika kawo mun kwangilan in kashe kaina Allah ya sa da a cikin soyayye ne kai ma wasu fyaɗe kai ma wasu ciki ka damfari wasu kuɗaɗen su to ni kuma ni dai yunwa nake ne ga abincin na kawo ma mu je inuwa ka ci je waye isa ya soyayya da abin da nake so <laughs> zuwa muka yi muna neman hayan gida ya zo ya ce mana shi agent ne naira dubu ɗari uku muka ɗauka muka bashi a matsayin zai ba mu gida yanzu ma wurin ga muku na rantse muku da allah boka ya koma yanzu zan yi maganin abu kuma bari mana ba kyau wani Allah. Me haka? Cike ni gida dan Allah. Ha kake so maka? Kai ni gida. To shi kenan. Tambayar ka nake ka tuna tafi da kuka yi cinikayyar gida da shi. Yanzu to ku haƙuri zuwa gobe da yake akwai wata mata gobe za ta ban kuɗi na mata aikin kashe kishiyar ta ne ka kashe su kawai ka huta wani da kana kashewa Sirisila! Sai kiran sunanta kake yi. Batan ta yi ƙoƙarin ta cutar da kai? Shift delete, control shift delete ɗin sunanta. To, warin baki man take yi. To munafiki, ni ce ba ita ba.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 ban son wakan simisila yar sarkin aljanu simisila shakata in ba ka min shiru ba za ka ganka a gaban su yanzu na Allahu akbar shi da angiri shi da angiri ba na so ya shiru Lallai ya guri. Wannan kafiri! Me ya kike aikatawa ne? Soke ki kashe min shi? Ina ruwanki ina abin da ya dame ki. Ke ya malafi? Bil'adama ne shi. Ba zai jura wahalar da ke zaki dauka ba. Idan ba kya san shi ni ina san shi. kina so ki nuna min kin fi ni san shi ne to na fi ki san shi amma dole in hukunta shi akan abin da ya mun ko baki saki dakatar da ni ba ƙarya kike yi go baby in kin kwace shi anan kin san inda zan ƙara kama shi ne muguwa muguwa haka ake soyayya kin ne kin tsinda wani a cikin ruwa in na mutu ba har wani abu ma ya dan tsakare ni a mazaunai zaka sani Haka ake kaunataya wannan ko cutatayya ne. Ina ƙara gargaɗi a kanki. Kar ki ƙara wahalatar min da bebi. Ba na ta taki, saboda ke ƙaramin alhaki ce ba na ta taki. Me dan sani, me dan sani. Haka yake soyayya. ko in ƙara mai da kai kenan. So kace in mai da kai? Ƙarya kike yi. Ina da sila ga mata, ga mata. Da kai da ita duk zan iya hukunta ku wallahi. Ba wanda ya isa ya sha gaba da akan abin da nake so. Ƙarya kike yi. kuma za ki tsinci kanki a wurin fada. Ke kin san na fi karfin ki sai dai wurin fada sarkin wallahi amma ba ke ba ba wanda ya isa ya dakatar da ni wallahi sai dai sarkin. Baby na wani tunda ke ba kya san shi ni ina san shi kuma a haka zan zauna da shi. Masoyi mu je kai ba ma za mu tafi sai ka mun waka. Eh? Eh. Yanzu ki gama. Switch ba inda zai je. Dole sai yayi mun waka. Eh? Eh. Dan kai mata waka ni da kai. Kana ganin rayuwarka na ce ta a nan gurin? Yi min waka. Yi min waka. Yi min waka. Wuce mu tafi. Mata ta ce ban sake ta ba kuma. Yi min waka na ce. Switch. Bai yi min ba wannan. Na kuma eh. mene ai? Ni ba kurma ce ai. Bibi ni zaka ma haka? Ina jira ka na ce. I love you, Sibisila. Sweet. Ah, ban ki hakuri da yake ai dukan ku ina son ku Ya zama tabbas dole zan hukunta ka. Kin dade baki je kin kai karan baki je ki kai karan. Eh? Eh, ita ma ba da za ta yi da ni sai dai ta kai kara. Balanta na kai. To ki daina irin wannan wannan Allah ko kin kin kin kin kin zo kin kin tsoma ne ruwa kin sai na rabi mutuwa. an tsoma ka din saboda ka tabbatar da cewa abin da kai laifi ne babba saboda ka samu wannan zaka zauna kana zagi na eh na zage ki ban ji abin da kake cewa bane ko ban ji abin da kuke cewa bane ka zaci ita ne ko to ni ba an kai haka ba duka kuma ta na bane to in dai haka ne wani dukan ku na na ku sake miliyan uku uku da rabi. To ai ni baka isa ba. Na ƙara to. Ai ni baka isa ba. Sha bakwai. Ai ko ɗari za ka yi muna nan da kai auren mu na gaya maka babu saki babu yaji muna nan mutu ka raba. Saboda rashin zuciya. Ga ka na babban mara zuciya da ka ga wata ka ce kana so? Ni ne kewa ke ce yana son wani. Ni nike son ka. Dole kuma ka ba abin da nike so. Saboda ne. Saboda ina son ka. Wannan irin to cin zarafi ne. na bil'adama eh, human right ni karanci su. to ina jiran ka je ka kai kara na na gaji da wannan surutun na ka wuce mu tafi eh? eh mu je ina ni yo kake tabbaya inda za mu je saboda ka samu wata da in na ce maka mu je kana gaya wani magana ne ni yo kake tambaya ina za mu je to kin kin ci talenci na karshe kin barar kin barar To baka isa ba. Soyayyanki. To baka isa ba, mu ce mu tafi. Eh? Eh. Kake ƙara mun irin wannan. Harara na kake yi ko zagi na zaka yi? Eh? Eh. Kallon soyayya ne. Mu ce mu tafi. Mayaji. Mu ce mu tafi. Ni na laki ka ne. Na ce wuce mu tafi. Ba inda zan je. Ni kutsari ma nake ji. Mayaji. To yi a gabana. Ai ni matar ce. eh yi a gabana ni ai matarka ce to amma ai yaushe aka dora? ka yi fitsarin a gabana kawai kai fitsarin za ka yi ai haramun ne fa haramun ne fa ku ba musulmai bane musulmai ne mana haramun ne dan kai fitsari a gaban matarka an daura ne su malamai sun yi addu'a ke ba addu'an da aka yi mu a addinin ce, a musulunce da al'adance a traditional ce kuma a komai ma sai an tara mutane an yi adda ni na ga mutane kawai sai su dama suru anan daji su wasu ƙawayenki kyawawa tsula-tsula sai wasu wasu dodanni da na gani su duk wani kawai abubuwan tsoro su ne mutane su ne bikin an riga an ɗaura kai kawai ya rage kai ka gaban fada to ni an je gidanmu iyayena yi fitsarin fitsarin za ka yi to Ban ki juya nan yi fitsari. To a ban magana fitsarin kawai yanzu yi min waka. Waka kuma? Eh. Ma yanzu ne miki ba? A wance na kura me kai ni ba kurma ba ce ina ji ina gani. Saboda haka kamun min waka wanda zan fahimta ba irin wancan ba. Ni matsala ta bata dame ki ba? Waka yanzu nake so kai ni ma ta bata dame ka ba? Wai fara faɗa matsalar shi. Ni. Ni. Ni. Ni. To nawa za a fara yi. Kai kai hawa nan na hawa nan na hawa nan na. a wanda da aka yi kun haɗa dangi da su gwanja ku wani su ba aljanu ba ne na san dai shi ne shi dai hatsabi binciken mutane ne wannan matsala ka ce ni dai dole amun waka da zafashin ta saboda ni ba kurma ne ba makauniya bace to me ke zule zu duk wacce ka yi kai sakatuwa mamakin, sakatuwa no mami me so Mamoni, what je gofe gofe da kerewa what kewa oh amanada nfodre banso shemi yamiyo ai yamiyo faranse shemi na bigo me haka na ji daɗi ne kai kai kai deki haka ake waka mai daɗi ku ba ku da shauƙi ne ba ku gane daɗin abu oh kai kana ganin ba da daɗi kamun ba ani ko ihu kai mun daɗi nike ji da kashi da naman kaza wanne fi daɗi kai wanne ka fi so eh eh man san kazanta da Allah oh kai ka san ma tsafta ba da tana mu? wallahi wutsari nake shi Gladaro da dubdub. What? Arif re. Sweet. Tama. Kumbi ajma da asha ile kare kana bai. What? Nigeria. Nigeria. la doro nda ari pray kai tama boka na mu duka umbi ajuma da sha dai kare kare wane ne tai tana magana ba. boka na mu duka jiyo ka gane mai idan ka daga na tana zo kai ka ka ga mu da Allah ba kai muke nema ba ba wajen ka muka zo ba wajen boka na mu duka muka zo tun daga can aka mana kwatance an ce yana shi yake da wannan cakwalkwali yana zama a bakin kogi kokana gaba daya ita ne yanki wannan duka ita tana nai malaki duk duniya babu wani aljani boka ta wuce a mu ba wannan sabgar bace idanuwa na na gani ba kai muke nema ba wani boka yana nan boka na mu duka mana an ce shi kadai yake zama a wannan cakwalkwalin ta dakata ta fada yabi tana bukata ai dan aiki ne za ta yi kowane iri ne kashe mutum komai za ta yi yi ah, ni wannan boka zan je in mai mun aiki ina da balati ina da tsitaka ina da takaka da su nake yake ina bukatar kashe mutum har gida zan je in bi shin kashe shi ba sai na tura mai boka ba saboda haka bokan da muke nema rayuwar shi muke nema damfara ta yi yan kudade ya damfare ni shi nake nema kawai rayuwarsa nake so kashe shi zan yi gama wani ne ba za ki wannan wanje in kewa kamar ya ka kewa eh nan dan kama ruwa ne na ce kai a gabana mana ba tun da zan ce kai a gabana ba ma hudarin kaɗe mana wa har da yayan shi ba me kuma yayan shi kai ba yayan shi ba ko kakan shi ne kai a gabana wai ku me yasa ku jinnu ba ka gane irin yaren mu na bil adam ne irin a sa kai abu saboda kunya yayan shi eh, me shagen ɗoyin nan ba ki ji na ɗan saki ni ban ji komai ba na ɗan satiya ba ba abin da na ji amma zan baka minti biyu je ka yi yawwa ko ce fa sai na a jikina ne kuma ne lalaci ma sai kike sai yana je na a jikina kuma What? ba da ba ba ku ne mu ga mun ga da su da ne zan ji dan Allah ni ni na ce na tuba ni komai ma mai ne wa na tuba dan Allah ku bari wara ho ban yi ba Sibisila! Sibisila! Sibisila! Simisu! gwara ma ka dawo kallaka saboda na san kai ne ba wanda ya san wane ne kai kamar ni gwara ma ka dawo halittanka don na san kai ne na fi kowa sanin wane ne kai <laughs> ke kin san ba yanda za in kyale ku sha ruwa ba ta yadda za in bar ku ka zo ka cutar da shi ne ni kuma idan ina tare da shi ba ka isa ka cuce shi ba kin fi kowa sanin waye ne ke kanki ina daga miki kafa ne saboda soyayyar da take tsakanin mu amma shi ba ta yanda za in kyale shi na ce maka ba na son ka ni kuma ina son ki ni ba na son ka shi nake so ni kuma ke nake so na gaya maka ba za ka taba cutar da shi ba in dai ina tare da shi ba na son ka shi nake so wai kai me yake da mun kare nan Allah ba ta son ka ba ka da zuciya ne kar Allah kata wai bar da abun kunya ki duba abun kunya da kika ja min bil adama yana mai damun magana samin jaye samin jaye goka ne ai ba'un za ka sa ba min jaye ba ba'un goka kenan a cikin mutanen ma goka ne yawwa ba normal human being bane mhm. in ka kyale ni duk sai ka fita da wa'annan abubuwa ka banda ka fita da ni ka daina sabgata ni shi nike so sai daina maka komai ba zan kyale ki ba kin ja ma abin kunyar da ni ba zan taɓa mantawa da shi ba abil adamin ma jariri zaki ja ya dinga gayan min kala wa'annan maganganun to ka ni mana in baka so ya dinga gaya maka ka bar ni ba ta yanda za in kyale ki saboda ina son ki ni kuma shi nike so ni kuma ke nake so sai ka yi duk yadda za ka yi ya naga kana waige-waige ko baka gani bane wace ce ke haba baby wasila ce to warin baki man take yin <laughs> wallahi sai na hukunta ka Ai kai muna huka. Zama da ba abin da ban sani ba ke ce Simisil ce kar nake ganin ki tsohon dan bariki ne. Ai tsohon mutum ne ne tsohon mutum ne ba abin da ban sani ba. na ga jiya na ga yau gobe ma zan gani dindan Allah ba wani bugaci hakanan kike kike da kama kike ba saja kike muna gulmanci kika gulmace mu ai muna maganan ki kika labe ina saki jiki ina su'utul kalam ina ta bare ashe ma da ke nake magana yanzu za kin zo ki ƙara yau da rana ne <laughs> wayar na waki yana yanzu na gano ki simsila ce kar nake ganin ki haba baby kawo ka nan ne fa mu shirya tsakaninmu. Beblo, na bi bebu da gudu. Irma mata cizo. Zagi na kake yi? A'a. Habaici ne irin namu na bil adama. Ba za ku gane irin kalaman nan ba. To bebi, yanzu ya za a yi? Ba wani bebi. Simisila ki fito a asalin kamanki, na gane ki. Yanzu baka yarda da ni ba? Wani irin rantsuwa kake so in yi maka to ka yarda da ni? A rantsuwa ai guda ɗaya ne kawai. Ki rantse da Allah. to na rantse da Allah da wasila ce har yanzu dai ba wani yadda na yi wani gasken gaske ba dai saboda rantsuwa ma irin na bil adama ma da ake yanzu tun zai rantsewa ma da Allah ya amfani da shi da addini sai ka yarda da shi cin amananka me za ki ga canza kayan ki da ki da muryan ki da ki. na ga saboda ka yana kanta ne shi yasa ni kuma na canja kamanni saboda in dawo da kai gurina Allahu akbar ce gani ya ai ni har na kai ai haka na. sosai ma kuwa haka wuce din shot kenan Allahu akbar ba ma dai wannan ba baby ni na zo ne yanzu mu gyara tsakanin mu. me kike so to miki na zo ne akan abin da kai min ban ji daɗin shi ba ni na zo ina taimakon ka akan tana so ta kashe ka ni kuma na taimaki rayuwanka shine ka watsa min ƙasa a ido har da yi mata wani waƙoƙi a'a kiga alal wayo na mataye wakan kurma na mataye wuki wani mushen waka na mata a kurmance ana waƙan kurame ne haka ne fa amma ta yadda saboda zuciyarta ya bushe da suna komai na mata ba abin da za ta iya amma ni dukan ku ina son ku <laughs> baby kenan eh kima kina da kishi ne sosai ma kuwa ah. a kishi ga kill women to ku daina kishin nan yanzu kawai ku shirya kanku don wallahi ni na ga wata ma karuwa zan yi to ai duk macen da bata da kishi ba mace bace to amma kishin ai yana kashe kwanciyar hankalin aure in ji ya ce maka kishi ne yake ƙara soyayya to ga mu maza ai matsala ne Sinis ina ka kai shi oho tunda muna nan tare da ke ba abin da ban sani naka ba gwara ma ka fito da shi kawai na san ba wanda zai dauke shi sai kai ina ka kai shi to wannan ya rage naki kuma ke kin san ba wanda zaki samu wanda ya fi ni ba wacce za ta dauke shi sai da wasila yanzu yanzu na duk inda kuke a cikin dajin nan sai na nemo ku to yanzu ya magana soyayyen mu ma ki sai sautin wannan kalaman naki fa nan da ta ji yadda ka san tana jin warin hamata na ai ƙanshina ƙanshina kawai sai ki ganta a gurin yanzu da ta ji wannan kalaman da yake mun kashi na bushe to tsoronta kake ji ya wajen ji tsoronta ba aljana ce fa ifritu minal jinnu ba gani ba ni zan tsaya maka da wasila kenan ai yana waigawa na gaban gashi ba san ke ne kika dauke sosai ma kuwa ke kina gani kowane irin shiga kika kika zo ba zan gane ki bane shi zaki bace ba amma ba ni ba baki isa ba wallahi me kika kashi kina gaya me soyayya muka zo mi kai ka biyo ta ne ni ina da abin cewa mm, dubi no bawan Allah abin tausayi kuna ta liliga ni ku kai ni can ku ya gani ta nan wuf a zare ni daga nan wuf a kwashen daga nan har cikin gajimare duk duniya ki gaya min wani dan adam ne ya shiga gajimare in ban da ni ba ta dalilin ku ni ku raba nama na biyu dan Allah ba za a raba ba abin da ka jawo shi yanzu na kake gani me yasa kace kana son ta tun farko kana tare da ni kace ba ka son ta mana ba kai ka jawo ba kai zuciya kauna in gaya miki daga tan cikin barkogona nake son ta za ta kawo ta amma kudi za ta biya da yawa ai za ta kawo muka na mu duka na wuri wannan ka yarda eh mu kuɗi ba matsalar mu bace yan kuɗaɗen da muke bin shi ma naira dubu ɗari uku da wani abu idan ya kawo mana kuɗin za mu iya tattara gaba ɗaya kuɗin mu baka ni dai in same shi in kashe shi shine burina alkari eh cikawa ko eh kashe shi za mu eh ni rayuwar shi nake muduka muduka muduka asa yana eh, kara zana a ah, ta yi firgici ba tsoro ba ba ta ji tsoro aljani ban za aljani ba fi ku da ka tare Allah duk na ji agogon da kuke faɗa wanda kuke nema ni ma ya min laifi da haka zan kawo muku shi cikin sauki har kalla za ta faɗa mu da ma bukatan mu kenan ba wai ma kudaden da ya damfare mu muke bukata ba rayuwar sa nake so ni in kashe shi kawai shine buri na karta kace ta karta kace bari kudi din ta zo sai ta kace idan la sabga ka gaba daya akan kudade ne ka dalla ka nemo mana ka mana aiki ni kake ba umarni aljani su misu ƙazami bil adama kamar ka tunda na ce muku ni zan kawo muku shi ni na muku alkawari. da sanyi sanyi ki mini kalmar kauna ta ake ni zan ni kuma ɗari ɗari nake ji maso masoyi soya Wai kawa yake maka irin wa'annan gaje-gajen kazaman ɗinkin ne wai da baka samun ɗinki mai kyau. Haba baby, kana ƙasar Libya kuma cikin Tripoli? Kada ka ce min baka san Ason Design ba. Ason Design domin ku mutane na musamman al'ummar da ke cikin ƙasar Libya. Ason Design Company ne da suke ɗinka kaya na ado kala-kala iri-iri na ketare ne musamman irin namu na Hausawa ko na ango ko na gayu ko na bikin sallah ina muku albishir mutane na muna nan a cikin kasar libya ofishinmu yana tripoli ku kira wannan layin musamman idan a cikin tripoli kake a nan libya nesa ta zo kusa muna iya kai ma kaya har gida kai dai kawai ka kira wannan namba da yake kan screen ason design naku ne